Kalangu, studio Kalangu. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci, studio Kalangu ya sauraro daga nan birnin Yame. Ga kuma kanun labarin. Yau da saye shugaban kasa ya saka usul ɗin soma ayyukan gyaran hilin jirgi na mayar da shi ga tubar zamani. Za ku ji ra'ayin wakilin 'yan kasuwar jamage a kan soke rarrabe-raben wuraren da aka yi a sabuwar kasuwar. Cikin rahoton musamman na yau za ku samu masaniya a kan shirye-shiryen zaɓuɓɓuka na ƙungiyoyin ma'aikata. Tumadala masu sauraro gunguma ɗantani ke gabatar muku da labarun maraicen yau ga kuma yadda suka kasance. A yau da sahi ne a nan birnin mai shugaban ƙasa ya saka birgin farko wato ya azashi na ayyukan gyara da mayar da hilin jirgi Jorin Amani bisa turbar hilin jirgi na zamani. Kamfanin Turk Summa shine zai aiwatar da ayyukan tsawon watanni goma sha biyu inda kuma za a zuba miliyar ɗari da ɗaya na kuɗin sefa. Jim kaɗan bayan bikin shugaban ƙasa Muhammadu Isuhu ya ba da amsa ga tambayoyin 'yan jarida ga fasarar bayanin nasa. Ina son tunatar da cewa Yamai za ta karbi babban taro na kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka a watan jiya na shekarar 2019. Abin da ke nuna cewa Yamai za ta zama babban birni na duka nahiyar Afirka. Kene ya kamata Yamai ta sake sabuwar fuska a cikin tsafta. Kuma Yamai za ta samu manya-manyan gine-gine domin tunkarar wannan babban taro. A cikin wannan shiri ne muka yanke shawarar sake sabunta babban sabon eh, filin saukar jiragen sama na Jori Hamani da ke nan birnin Yamai. Ayyukan za a yi su a cikin lokaci, kuma wannan abu mai yiwuwa ne saboda kamfanin da aka zaɓa domin yin wannan aiki ya nuna abin misali a waɗansu ƙasashe kamar Senegal, Guinea, ruwanda Kenan haɗuwa nan da 'yan watanni na yarda da su wanda idan ba haka ba ba za mu zaɓi wannan kamfanin ba. Ga abokanan aikinmu na talabijin labari muka samu naɗin wannan rahoto. Shugaban tawagar wakilci na musamman ta birnin Yame a jiya ya ɗau matakin soke rarrabe-rarraben wuraren da aka yi a sabon hilin da aka maida 'yan kasuwar jamaje da kuma ta gabati. Sokewar ta biyo bayan wato korafin da 'yan kasuwar suka yi na ganin cewar an sa rai wajen rarrabe-rarraben wuraren. Bari mu saurari Muhammadu Yawale ɗaya daga cikin wakilan 'yan kasuwar. ya yi muna daɗi kwarai tun da ba rabo ne an kai ba rabon kura na an kai ni da kan kai na abin da gare ni wuri hudu yanzu an kare ta dai ko dimi banda mutum ya yi ɗari ga sunan zaune cikin rana wanda ba su da wuri kina ganin sai sun sa lemomi wanda bai da wuri shi ya samu wuri talatin ashirin sai an ce masu kihi ga wuraren ku gobe su zaka sai a ce a waɗannan na wasu na ku koma can kwamitin da za a sawa shi shawarci delige duk wanda adda sana'a yana da list da kan shi da kazo wanga a kusa ga wanga wanga a kusa ga wanga amma sun zo sun ce babu rus da delge. kenan sun san abin da suka nuhin su yi sun koyi muna kira ga shugaban kasa shi dauki sanda ta ta iko da kowa san himmai gaskiya ne mai hudi da cikawa na shi wa Allah da annabi shi sa baki ne Sakamakon jarabawar Breve aji na shekara 2018 an soma bayyana shi a jiya kamar a nan wuraren jarabawa daban-daban na birnin Yame. Maimaitin masu hawa na biyu ga jarabawar za su soma ne ranar bakwai ga watan Juni mai zowa. Mu tunasar da ku da cewa shekarar bana dai fiye da 'yan jarabawa 150 aka rubuta ga gudanar da jarabawar ta BAPC. Zauren shawara na yankin Agadas bisa maganar bakuncin habre hannu da hannu da UNHCR ya gudanar da wani babban taro a jiya a birnin Agadez a kan sararin karbar bakunci bisa ga abubuwan da ke faruwa a kan yada zangon bakuncin habre a Agadez. Manufar ita ce samun mafuta mai ɗorewa a kan maganar ta bakuncin. Abokin aikinmu Musa Mamman ya nada mana rahoto a kai, Asumani Shina. fassara mu ji Jihar Agadez na fuskantar al'amarin bakin haure mai ruwa biyu, a dai bangare akwai bakin haure na cibiyar OEM sannan kuma ga 'yan kasar Sudan masu neman mafaka da ke rayuwa tsakiyar gari waɗanda kuma babu ma'amala mai kyau tsakanin su da al'umma. a kulu cd cd shine mataimakin shugaban majalisar shawara ta Agadez. Muna buƙatar waɗannan 'yan neman mafaka na ƙasar Sudan su koma a sansanin da aka keɓe musu da yake kilomita biyar daga birnin kuma a nemi ƙwararru a fannin tsaro su yi bincike a kan su na ganin idan waɗannan mutane ba su da alaƙa da makamai. Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa masu kula da sha'anin cirani da 'yan gudun hijira sun bayyana cewa wannan taro babban manuniya ce ga duniya baki ɗaya. Mun kirkira wani sashe na canza yawo wannan babban sako ne nake son turawa zuwa ga duniya da kuma turai daga nan agades da suka yi ƙoƙarin gabatar da koke koken su, kuma na ɗauki aniyar rungumar wannan koken jama'a da na saurara kuma za mu yi ƙoƙarin ƙoƙarin dafawa wannan aikin zuwa turai da suke bukata kuma ya dace su dafa. a sakamakon muhawarori kuma duba da zaman kashe wando na matasa da masu hannu a harkar safarar bakin haure mahalarta taron sun buƙaci gwamnatin nijar ta sake buɗe wurin haƙar zinariya na jado a gaida asumana shina da mutari muhammadu Shara da ake tawa da ake tuhuma da kasancewa 'yan Boko Haram ranar Talata ne aka soma ta Adifa, ana kuma ci gaba da gudanar da ita a babban kotun shari'a na garin cikin wa'anda aka ake zargin su 42 da aka yi wa shari'ar wato 17 sun gabata a gaban koti, goma sha biyu sun samu sallama a cikinsu da mace guda, biyar kuma shari'a ta ɗarme su, wanda ba a samu laihi gare su ba. hukumomin yankin aka azama yaunin mayar da su a cikin danginsu. A yau kuma za a ci gaba da sauraron wasu tara da za su gabata gaban kotun. Wata gamayyar tawagar koli ta Majalisar Ɗinkin Duniya haɗe da ƙungiyar ƙasashen Afirka da ƙasar Suwed, wada mataimakin babban sakatarin Majalisar Ɗinkin Duniya, Madam Aminata Muhammad, za ta ziyarci ƙasar Nijar ranakun bakwai zuwa takwas ga watan Juli 2018. Sanarwa ce da Biron PNUD na ƙasar Nijar ya bayyana a yau ɗin nan, inda aka nuna cewa Amina za ta zuwa Maraɗi domin samun kimanta nau'in ayyukan da aka zartar. Agadas na wasu furoje da tsarin Majalisar Ɗinkin Duniya ta tallafawa a ƙasar Nijar. Wannan tawaga na da manufar kimanta matsayin halartar mata a kan ɗaukar matakai fannin siyasa da tsarin tafiyar da zaman lafiya ci gaba a ƙasar Nijar da kuma haɓakar da fusa'o'in mata da cikakkar halartar su ga wato ƙoƙarin ayyukan ci gaba. Haka zalika za ta ƙarawa gwamnati ƙarin gwiwa na ganin an samu tabbatancin girkin gudanar da tafiyar tsarin ci gaba mai ɗorewa nan zuwa shekara ta 2030 da samun fafutukar murkushe dalilan da suka yi kaimi ga matsalolin da ake fuskanta suka adabi yankin kogin Chadi da yankin Sahel. jiya a nan yame an gudanar da wata haɗuwa tsakanin gwamnati da haɗakar ƙungiyoyin sandika na ma'aikatan Nijar ETN manufar haɗuwar dai shine na a samu a biya bukatun ma'aikatan bisa bukatun shekara ta 2017 da suka zayyana kana a fuskanci bukatun shekarar da ake ciki jibrila idrisa shugaban itn e ya yi wa alasan kuzi muhammadu ƙarin bayani kamar haka C'est la question, par exemple, des indemnités, c'est la question des incidences financières. Misali akwai alawus alawus da kudaden da aka cirewa ma'aikata cikin kuskure, biyan albashin malaman makaranta 'yan kwantaragi ko na bangaren kiwon lafiya ko kuma na ilimi, da kuma ba da alawus ga malaman kwantaragin da aka kora daga aiki. A takaice, dukkan suna da dama. Akwai kuma wasu kwace-kwacen waɗanda za a shafe su ne ta hanyar amincewa da dokoki, kamar kundin dokokin da suka shafi ma'aikata da aiki da wasu ƙudurori. Zaɓe na ƙungiyoyin ma'aikata na daga cikin koke-koken. A wannan fanni akwai wani kasafin kuɗi da hukumar kula da zaben ta bukata, amma har yanzu ba ta same shi ba. Mun ƙara aza wannan tambaya a tattaunawar mu a makon da ya gabata da kuma jiya. Gwamnati ta ɗauki alkawalin samar da mafita domin ganin an gama da wannan zance. Inna lillahi wa inna lillahi raji'una. Bukari Aji tsohon firaminista a zamanin mulkin shugaba Ibrahim Bare mai nasara kuma tsohon ministan tattalin arziki Allah ya yi cikawa jiya laraba hudu ga watan Juli 2018 jiya ya rigaye mu gidan gaskiya a nan yame. Bukari Aji ya yi aiki a Dakar zaman mataimakin gwamnan bankin ƙasa da ƙasa na Afirka ta yamma bai yawo. A ritayarsa ya kasance mashawarci da kuma manzon musamman na shugaban ƙasa Isu Muhammadu. Allah ya ji karai Allah ya gafarta. Wata motar sufurin ɗaukar fasinja ta kamfanin STM da za ta zandar ta murje wani mai moto da ke ɗauke da mutum biyu. Hatsarin ya afku ne jiya da marece tsakanin kundumawa da geuta cikin gundumar taketa. A cewar wakilinmu a zandar mutum biyun suka mace nan take, na ukun shima ya mace a yayin da ake nufa da shi asibiti. Dangance da wato mahaukacin gudun da ire-iren wa'annan motoci ke yi da ke cin rayuwar mutane jama'a da ta taru a wurin sun bankawa motar wuta da kayan da ke ciki bayan sun fitar da fasinjan daga motar. magidanta goma da suka jibinci mutum ɗari da talatin da bakwai suka rasa mabarta adadin wa'anda suka fada bala'in da ambaliyar ruwa da ta malala ranar 27 a watan juli kenan a mayayi Magidantan sun samu taimakon abinci daga hannun mahukuntan kwamitin ta mayayi. Mataimakin magajin gari na mayayi Kabiru Gaya ya yi wa wakilinmu Isu Shaibu karin bayani kamar haka. An yi ruwa nan garin mai wanda suka kama milimetar 45 to wannan ruwa sun kawo gyara wasu 'yan wurare cikin garin nan don ku akwai mutane wanda gidajensu suka zube to wannan mutanen sai muka dan ziyarci su da ni da gwamnan jiha to da muka je muka ga cikin yanayin da suke sai muka ce to ya kamata a matsayin mu na magabata mu gani mutanen nan tallahin da ya kamata a kawo musu muka dauki da su zuwa kin zamu duk wanda bai da inda zai shiga zamu kai shi a cikin lakwal shine shawara ta bararen ku dan kama musu da haci da waki eh yanzu dai ga wanda dai muka ba mutum ɗari da talatin da uku su suka shahi magidanci goma sha biyu wanda gidajensu suka zai ba su da wurin zama haka kai tsaye mu shiga rahoton na musamman. Kungiyar ƙasa mai yaunin gudanar da zaɓe na rassan sandika na ma'aikata CONEP ta tura wasu tagogi a cikin kwamin 266 da ke ƙasar Nijar. Komi an dalilin haka, Alhassan Kuzi Muhammadu ya firanta da mataimakin shugaban CONEP Saini Bagu ga kuma bayanin da ya yi. Après le premier Bayan matakin farko mun sayi duka kayan aiki na miliyoyin kudade. Yanzu abin da ya rage shine karasa kundin jerin sunayen masu zaɓe da kuma shirya al'amarin zaɓe. Idan kuma aka yi maganar zaɓe to dole sai an yi maganar kudade da kuma kayan aiki. Inda a yau CONEP tana fuskantar rashin kuɗi. Mun yi kasafin kuɗi da za mu kashe da suka kai miliyon da arba'in wanda aka saka a cikin kasafin kuɗin gwamnati na shekarar bara. Amma har yanzu ba mu samu samu ko kwandala ba a cikin kasafin kuɗin gwamnati. A yayin tarurruka da muka shayi da ɓangaren fada firaminista tsakanin mambobin zauren shawara na ƙungiyoyin ƙwadago, an ɗauki mataki na ganin cewa konef ta samu kware-kware kuɗaɗe da ba su huce miliyan saba'in ba domin a yi ayyuka da ake iya yi a cikin gaggawa. Shi ma ya yi watanni shida da muka aiki da kasafin a ofishin ministan da ke kula da abin su ma su tura wa ofishin ofishin ministan kuɗi, amma har yanzu shiru kake ji. Bai daɗe ba shugaban Konep ya tura takarda zuwa ga ofishin firaminista domin shaida musu matsalolin da Konep take ciki. Har yanzu shiru kake ji. Kawai mu kuɗaɗe ne muke shira mu fara aikin. A yayin ganawa ta baya-bayan nan tsakanin kwamitin ETN da shugaban ƙasa ya ɗauki alkawarin share musu hawaye wanda hada koke-koken Konep yana ciki. Sai dai har yanzu muna zaman shira ne. Alhaki hakikanin gaskiya fara minista yana iya ƙoƙarinsa na ciwo kan lamarin, amma sai dai muna ganin abin da yake cewa mutanensa ba su aiki da shi, wanda idan ba shi ba da zaran gwamnati ta shirya zaben za a samu ƙungiyoyin kwadago da ba su huce hudu ba ne. Kenan ina ganin a yau idan gwamnati ta kasance a cikin irin wannan yanayi wasu da ba su son zaben suna iya laɓewa a kai. se Masu sauraro abin da ya sauka kenan a labarin namu na maraicen yau a madadin duka waɗanda suka dafa shirin ya kai da gare ku. Ni gunguma man ɗantani ɗan badan da ke muku sallama sai ku tarbi Musa Maman a cikin labaru da harshen zabarmanci a yi saurare lafiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba da biyar. da ɗaya shirin zango. Studio Kalangu.